والتعقب بنظرة تأتي لنا بالسفر راهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من بالأرض يرحمهم من في السماء أنصتوا رحمة الله قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى الله يتي kullum sai muka faɗa ga shi a neman musa la ta cewa kar ka yi tsoro a ya za ku wa ɗalibin musa wannan shi ne wato abin da shi musa ya nema ko ɗalibin shi ne abin da yake nema cewa kar ya yi tsoro domin shi kamar da muka faɗa tsoro ya zo daga jihar shi annabi musa a lokacin da ya ga waɗannan sahara sun jefa igiyoyinsu da sandunansu sun zama manya-manyan soba sun zama macizai sai tsoro ya zo masa sai ya ce la ta kafa lallai kada ka bi tsoro innaka antal ala lallai kai ne wanda kake mai galaba a kansu kai za ka samu ɗaukaka ya kai musa wa haƙi ma fi yaminika talaqaf ma sanau ka jefar da abin da yake hannunka wai ya samu shine sandansa Allah ya ce jefar da wannan sandan ya kai Musa ai talaka ai tabtale ma sanaru za ta haɗe abin da suka zama sun sana'anta na daga sihiri su da ma sihiri ne suka yi ba ainihin abin da ya zama haka ba sihiri ne Allah ya ce wannan in ka je ba sandanka zai haɗe wannan abin da suka zama sun sana'anta inda ma ko kaidu sahir lalle abin da suka zama sun sana'anta din nan kaidi ne na sahir wato sihiri ne wato shiri ne na sihiri kawo. ba wai macizan gaskiya ba ne kaidu sahir wato su masu sihiri in sun sana'anta sihirinsu to wannan abin shi ne zai bayyana idan mutane kamar gaskiya cewa wannan abin sihiri ne amma ba komai ba ne ainihin jinsi daga jinsin sihiri ne wala yaflihu sahiru haifata lallai shi mai sihiri ba zai taɓa samun wata rabauta ba da sihiri da sihirin nan nasa ai duk lokacin da ya zama to ya yi wani abu na sihiri to ƙarshe abu sihirin nasa ba zai zama ya rabautar da shi ba e eh, farka musa a samu kenan sai musa ya jefar da sandarsa ai fatalar kaf fatalakafat kulla ba su lauru sai ta zama tana haɗi wato da abu suka zama sun sana'anta ya zama muciji babba wa jara suban ya zama wani babban muciji wanda ya miƙe wuyansa ai eh, fasara ya bi da hijara ta wulki ba sai zama wannan mucijiyar na shi annabi Musa ya fita daga iyama inda aka wannan haɗuwan nan har ya shiga cikin gari kan mucijin ya dogo ya shiga cikin gari yana haɗe duwatsu da manya-manyan duwatsu kuma a daga inda ake ɗin mucijin ya tada wuyan shi saboda girmansa da tsayinsa har ya tsallaka ya shiga yana haɗe wato manya-manyan duwatsu to sai su mutane mutanen fir'auna wanda suka zaura a wajen mutanen musa suka ji wannan macijin a cikinsa cewa ƙaran duwatsu kamar irin wato an fasa da kiyar dutse din nan suka dinga jin duwatsu suna haɗuwa a cikin a cikin maciji suna irin rubuti din da na duwatsu sai wannan abun ya zama to ya ba su tsoro kwarai da gaske sai wannan maciji sai ya dawo da kansa sai kuma ya nufi fir'auna kuma yana so kamar zai haɗe shi saboda shi wannan macijin girmansa ba karami ba ne kwarai in ya buɗe baki zai kamar zai haɗe ruwa a wajen fir'auna da ya ga wannan sai fir'auna sai ya fita da gudu sai ya wasa fada an arshihi sai ya faɗo daga kan gadansa da yake na mulki wa fara ila qasrihi sai fir'auna ya fita cikin gari da gudu yana ta gudu saboda tsoro abin da ya gani ya manta shi sarki ne ya faɗo daga wajen daga kan mulki mulki ya fita cikin gari yana ta gudu shikenan fa qala bi haqqi man arsalaka ya musa kun hada suban bi haqqi man arsalaka ya musa kun hada suban dan Allah kamar yana gaya masa saboda wanda ya aiko ka da gaskiya saboda wanda ya aiko ka ya kai Musa ka riki wannan muciji ji Fir'auna ka kama mucijin nan ka kama shi ba ka gaba Musa sai shi ne Musa sai ya rike micijin nan fasara asa fi yadihi sai ya ya kuma sanda a hannun shi ne Musa to wannan shi abin da ya faru to sai aka dawo to fa ruqiya sahatu sujjada

ai fa'ufiyar sahara ma'ana sai ba na bashiri ya zo musu kamar a misalin a jefar da su ƙasa duka wannan masu sihiri su mutum ɗari shidan nan da kuma manya manya su mutum saba'in da biyu duka sai suka faɗi a gurin sujjadan ai suna wato sujjada ai jami'a sajidin da Allah tabaraka ta'ala dukkan su suka faɗi suna masu sujjada ga Allah barko ta'ala qalu amanna bi rabbi haruna musa suka ce lallai mu imani da ubangijin haruna da musa amanu billahi suka yi imani da allah ta a wannan wajen da annam eh, balagu min ilmin sihiri mabligan domin su sun kai matuƙa a cikin ilimin sihiri wayannan mutanen ba sun kai ƙarshe sun kai gaya a wajen ilimin sihiri dalilin kenan a kullama a jasa hujja da wani annabi sai min jinsi duk abin da suka ga ya fi karfin su to wayannan mutanen sun san kai wannan abin ba su yi bane ne abin da ya faru a wurin su da lokacin da suka ga abin da ya faru sai suka fadi suka yi sujjada suka yi imani suka ce mun imani da Allah din Musa din Harun dalili shine duk abin da suka ga ya fi karfin su a cikin sihiri a wannan lokacin to sun san abin ya fi karfin maganar sihiri ya wuce maganar sihiri ولهذا ينبغي لكل انسان اذا طلب علما ان يبلغ غايته ان يبلغ غايته lallai ne shau ya ce duk wanda yake neman wani ilimi lallai ya nemi gaya ne wannan ilimin kar ya tsaya dan kadan ya nemi ilimin sosai ya kai mutuka a cikin cikinsa dalili gashi a sahara wanda suke masu sihiri sun yi sihirin nan suka ga da Allah ya nuna musu na aya suka gane cewa wannan abin ba sihiri ba domin da ilimin sihirin su kaɗan ne za su ce kai lallai musa ka zo da sihiri babba wanda fi sihiri namu Dan haka ba za su imani amma da yake sun kai gaya sun kure a ilimin sihiri dama ka da muka bayani sai da fir'auna yasa sa aka tattaro dukkan mutanen da suke kasan misira wanda ba wanda ya su iya sihiri gaba ɗayan su sunan tun saba'in da biyu sannan ya ce kuma kowa ya da rundunansa a ƙasa a tare da shi wanda shi ma a rundunar kowanne mutum ƙwararre ne a cikin wannan ilimin sihiri so da aka fir'auna ya tara wa'annan mutane so da aka kaddara a nan duk wani masanin sihiri a wanda lokaci an tara shi ba wani to amma da suka ga wannan abin da ya faru suka ce wannan abin gaskiya ya wuce sihiri to shi yasa shi ya ce yana da kyau mutum yana neman ilimi ya nemi ilimi ya nemi gaya na wannan ilimi ya ce eh, haka ya kamata domin ga shi abin da ya faru ana domin da a ce su masu irin nan ba su ga sai wannan abin ya wuce yi musu ba za su imani ba da mara wani mu'jizata lalle ran da suka ga wannan mu'jiza a yi ta kanu ana alaihi min jinsi sai lalle sai suka yi gani wannan cewa ba abu ne da yake jinsin sihiri ba lalle wannan abu ya fitar da sihiri da annabi la kafa alaihi min sihiri shay ba wani abin da yake kuya a tare da su daga sha'anin zihin duk wani abu da za a yi na dabara na sihiri sun san shi to da suka ga wannan suka san ba sihiri ba ne ta amanu billah lalle suka ce su yi imani da Allah gaba daya lamma qalu amanna bi rabbi haruna lokacin da suke cewa qalu amanna bi rabbi haruna sai ka an sai ce ana sai ce to ai ni ne ne ai ubangijin haruna yawa ni anna haruna kana min abidi saboda shi haruna ya taɓa zaunawa a ƙarƙashinsa a cikin bayansa ya taɓa mulkar annabi haruna a ƙarƙashinsa a cikin bayansa amma ƙalu wa musa lokacin da suka ce wa musa rabbi musa ai alima annan la ya amunahu lalle sai ya san cewa ba suna nufin shi bane ya annan ma malaka musa kafu domin shi fir'auna bai taɓa mulkar annabi musa ba ko sau daya ko sau amma haruna kam ya taɓa zaunawa a ƙarƙashin bayansa a cikin bayansa so da kai sun suka ce na bi rabbi haruna fir'aun ya ce shi ne amma da suka ce wa musa sai suka sai ya gane ba da shi suke ba saboda ne musa bai taba zauna a ƙarshen mulkin fir'aun ba hmm. ma ban yi muku izini ba ana ne kun muku izini a gare ku a yi to na bi musa wa ta abu min na izini cewa ba ku karbi izini daga gare ni ba amma ku kai imani da musa inda ku ai shi lallai musa din nan laka kun kun wallafi allama ku musayar lallai shi ne babban ku shi ne mu'allim ku malamin ku wuto na gane ashe musa din nan shi ne malamin ku babba wa huwa kun fi sihiri lallai shi ne shaykhin ku a cikin sihiri shi ne malamin ku a cikin sihiri allamakum ba'dan wa katama ankum ba'dan ya koyi muku wani ilimi sihiri wani wani kuma ya sanar da to kaji kuma jara'atul qur'an sai shi ce ai Musa ne sanar da su ma ilimin sihiri ya koyi musu wani ilimi na sihiri wani ilimi kuma ya gaya musu saboda saboda gashi ya zo da abin da ba su da shi kuma sun yi imani da musa a take a wajen. allah eh, sai fara ne ce falau qad anna aydiyakum lalle da sanu zan yanke hannayen ku har ku kun da mafakon min kilabin ai muhtalifatun mabambanta zan yanke wato al'aidi na wal ardu wal ardu zan yanke muku hannu na dama da kafan hagu haka yace zai musu kowa zan yanke hannunsa na dama kafansa kuma na hagu wa usallibannakum fi tusu naql sannan kuma zan zo in tsire in soke ku a cikin wa jikin cutattaren dabino wala ta'lamun na ayyuna lallai da sannu za ku san a tsakanin mu ayyani na tawo Musa wai sai fir'aun sai ya ce ai za ku sani da ni da shi ubangijin Musa din ayyuna ashaddu azaban wane ne wanda ya fi tsananin azaba wa afka wane ne kuma azabansa tafi dawwama cewa azaban tana nan ba za ta yanke ba wai abin da ya faɗa ke nan ayyuna tsakanin ni ko da kuma ubangijin musa da kuke imani to za ku gani waye zamansa ta fi tsanani waye a zamansa kuma za ta fi wanzuwa da daɗe ana yi a cikin jikinsa na samu sitimiyatin su masu sirin nan su ɗari shida ne ma samun islami da sababin sannan shugabannin su su saba'in da biyu alabi da alabi da karna wannan da muka zama mun kaɗai su ke kenan walakin jama'atun sahara kaga amma jama'an nan na su masu sihiri kullum ka su timiyatin dukkanin su su ɗari shida nan lamma sa'aratul mu'jizat yayin da mu'jiza ta bayyana kullum qalu duka su sai suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun dukkan masu sihiri babu guda daya wanda ya ce shi ba haka ba gaba ɗaya su ɗari shida da manyan su saba'in da biyu suka haɗu duka suka ce mun yi imani da ubangijin dukkan talibai kuma shi ne ubangijin musa da harun an gane ah. wakaru sujjadan suka zama sun faɗi suna masu sujjada ga Allah wa fata alaihim kullan mashahadul haqiqati aka bude musu komai suka ga hakikan yadda al'amari yake na mu'jizar ubangiji take duk Allah ya nuna musu komai bali haza ma kafu min tahdidi fir'aun saboda haka ne ba su ki tsoron wato wannan tahdid tsoratarwar da fir'aun yake musu ba laukar da ana aike kuma abu da kuma talabi a duk ba su ji tsoronsa ba saboda me allah ya buɗe musu mashahad sun ga hakikan yadda al'amari yake za ka sai suka to me kawai da zai musu sun gane ba abin da zai iya yi saboda me saboda allah shi ne ubangiji ba wa ta'ala qalu lan nu'thirika lalle sai suka faɗa suka ce lalle ku dai ba za mu zaɓe ka ba alama ja a bisa abin da da gaskiya gashi mun zama mu kyale Allah mu dauke ka fir'auna ba za mu yi haka ba lan ba za mu taba ba kuma ba iya yanzu ba shikenan mun imani har wannan abadiya ne har abada ba za mu taba yadda mu imani da kai ba bayan ga abin da muka ga ya bayyana a tare da mu na imani a dalatu ala sirrin Musa wanda yake abin gaskatawa wato mai shiryarwa zuwa gaskiyar annabi Musa ko zanna a idan mu akai in sihiri ne kai fir'auna ka san sihiri ba shi yasa ka ce a nemo mu haka suka ce kai ka san sihiri ba ka ce a nemo mu ne don mu zo mu maka sihirin nan eh da muka zo mun yi sihiri amma Allah ya nuna mana wannan mu'jiza ba sihiri ba ne so da haka mu mun yi imani to wannan tsoro kuma za ka ce za ka zo ka ba mu ba da tsoron ka da za mu ci ba za mu yi ba domin me shi abin da Allah ya nuna mana addalat ala sirri Musa ne shiryarwa na dalili zuwa ga gaskiyar annabi Musa wallazi fatarana ai sai suka ce wallahi mun rantse da wannan wanda ya zama ya kasan ala kasan wannan rantsuwa ne mun rantse da wannan wanda ya fara da mu ya dace mu faqdima an taqad ai taqdima shi ita je ka kai mana duk abin da zaka yi ba ka ce za ka hannaye wani ƙwaƙwaƙwan ba suka ce je ke abu da zaka ka ga wannan alamar imani ya zo ke ka kalli mutum a gaba irin fir'auna a wannan lokacin ka ce duk abin da isa sai in yayi sai je yi. ka ga ai imani ya sai suka ce ai ka je ke abin da ka isa kai inna ma taqdi hadhihi hayatid dunya hayatid dunya duk abin da za ka yi abin da za ka iya hukuntawa iya duniya ne kawai a duniya za ka iya komai an naka ka ba ku kafin duniya fakar domin duk abin da za ka yi mana na hukunci ai iya duniya ne kawai za ka iya mana wannan abu wani hannun da zai mera abin akira amma mu za a sakanta mana a lahira mun ji lahira sakamakon bina sakamakon bina wajen Allah so da haka da abin da za ka kai iyakar ka bakin duniya na na hadaya na ai dan muna nufin Allah ya yafe mana ai sauran mu ai mina shirki wa gaini ne daga cikin shirka da muke wa Allah da wannan su abubuwa da muke da sabon Allah muna nufin imanin nan Allah ya ya gafarta mana ya yafe mana wannan laifi da muke yi wa ma akratana alaihi min sayr da abun da ka tilasta mu akan sa daga sayri kai fir'auna kai ka tilasta mu saboda fir'auna ya yi amfani da ƙarfin mulkinsa a wani lokaci a zuwa neman waɗannan masu sihiri saboda sai suka ce da abin da ta tilasta mana na daga cikin wato sihiri a ya karata na alata ta'allum sihiri ka tilasta mana kan lallai mu koyar da wannan sihirin mu koyar da shi wa mu'arij musa wa sannan kuma mu zama to mu bijire wa shi musa da biyu wanda shi annabin Allah ne na rato da na fi imani na ga fulla na jami'a ma marra alaina muna fadayi daga ubangiji ya gafarta mana daga abin da ya zama to ya guda da gare mu min al ishraki wal kaba'ir wa sihr na daga cikin shirkoki da muka yi da kaba'ira da muke da sabo da sihiri da kuma da muke duk muna so Allah ya yafe mana wannan shi yasa muka wato mu yi imani daga ubangiji wa'in da manya manyan laifuka da muka yi wallahu khairun wa abqa wallahu khairun minka ai kai fir'auna Allah shine mafi alkhairi daga gare ka sawaban iza ila a wajen ba da lada in an bi an biye shi in an bi Allah to Allah shine mafi ba da alkhairi na lada na sakamako ba kai mafi raunin, wa abba sannan kuma ubangi shine mafi wanzuwa minka azaban za ku usiya idan yi zamanto azaban da kake cewa ayyuna ashaddu azaban wa abba ko haka yace ayyuna ashaddu azaban wa abba sai yace ai suka ce wala khairun abba sai suka ce Allah shine mafi alkhairi a wajen bada lada wa abba kuma shine mafi azaba idan an same shi ba kai ba fir'auna kamar yadda ya zama to kana fada wa saru min alillah tabaraka ta'ala sai su waɗanda masu sihiri gaba daya yawwa sai dukkan su sai suka zama su yi imani da Allah tabaraka ta'ala to shine anan Allah yake cewa innahu na'am innahu man ya'ti rabbahu mujriman sai suka ce a innahu shi sha'anin yanda yake ya kai fir'aun man ya'ti rabbahu mujriman kaga duk wanda ya zo ubangiji wato yana wato mujrimi kafira yana min kafiri kafin ka fir'aun kamar shi fir'aun din nan fa inna lahu jahannama lalle a gare shi ne jahannama zai shiga wuta jahannama sai masu sihiri suka koma su ne fir'aun wa'azi an gane to da sannu idan duk jama'a duk ah, wato jabbari idan mai gaskiya ya je gabansa to sai ya raina shi kuma in dai da ya je da Allah to sai ya raina shi duk girmansa in dai imanin ya shiga to sai ya ga shi ba komai ba masu sihirin nan a yanzu kafin mintuna kaɗan da yaran fir'auna umarninsa suke karɓa amma da suka ga abun da suka gani na imani na mu'jiza sai suka yi imani to imanin da suka yi kuma take sai suka koma kuma suka rena fir'auna din sai suka dinga gaya masa gaskiya suka dinga masa wa'azi ga shi a cikin irin wa'azin da suka gaya masa cewa duk wanda ya zo ubangiji yana mujrimi kafiri kamar kai fir'auna to ba inna lahu jahannam lallai zai shiga jahannama la yamutu fiha wala la yahya lallai zai zamanto shi bai mutu ba kuma bai rayu ba ko kuma wannan dai ana yin wa'azi ne dai gaba ɗaya kawai ana gaya wa kowane kafiri ba ma iya fir'auna ba cewa sha'anin yadda yake duk wanda ya zo wa Allah yana kafiri kamar fir'auna da waninsa to lallai jahannama zai shiga sannan ya je ya shiga jahannama la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin jahannama fa yastare dan ya huta ka ita mutuwa hutu ce ko akwai bala'in da in yake bala'i sai a ce Allah ya sa mutuwa ta shi mutuwa ta zo ana ganin kamar an mutu to in an shiga cikin jahannama babu mutuwa balle a ce an mutu da azaban jahannama ka gani fa yastari dan ya zama ya mutu babu babu mutu wala yahya sannan kuma ba za a raya shi ba hayatin tilfahu rayuwar da za ta mishi wani amfani shi dan wuta ai yana raye ne amma rayuwar mai amfanin sa to wala yahya da Allah ya faɗa a nan ba zai samu wata rayuwa mai amfani ba shi ba zai mutu ba ba zai kuma rayu ba ma'ana ko da ana kona shi yana raye ne amma rayuwar ba ta da amfani shi sa Allah yake cewa ya faɗa la ya mutu fi ha wala yahya zai ba zai mutu ba kuma zai rayu rayuwa mai amfani a gare shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye amin hmm. amila salihat lallai wanda ya zama ya aiki kyawawa alfara'id wal nawafi ya zama to ya aiki farillai da aikin nafiloli shi yasa ake so yawan yin aikin nafila kuma ayyukan dare ta dinna duka ayyuka ne na nafiloli kar mutum ya zama ya tsaya kawai ya dogara da iya so da farillan nan duka a cikin wato yin su ake kyakkyawan zato amma da yawa abubuwa da suna kankare falila ana yin su wanda suna bata falila suna suna kawo nuksani a cikin falila to shi amfanin yin nafila nafila Allah yana cika falila da shi Allah zai cike waɗannan gurabe da aka zama an abin nan ba wai farillan za a ce a je a cike gurbin ta ba nafila ba ta cike falila amma falalan wannan na filfilin to wani wata ta'ala sai ya sa ramansa a tare da bayi sai ya zama to ko da an samu naksu a cikin farilla to albarkar nafila sai ya taimaka wa farilla sai a samu sai a wuce sai a tsallaka to shi yasa ake so dole ya zo da kyakkyawan aiki daga farillai da kuma nafiloli fa ulaika lahum darajatul ula waɗannan su ne waɗanda suke da daraja yi maɗaukakiya ai wadayya jannatu adni wato darajojin nan su ne yi aljannatai wanda suke wajen zama aljanna wajen zama ne bayanin lau kamar da zama bayanin ne zuwa gare shi tajari min tatiyar anharu wannan ƙoramu suna gudana a cikin wannan aljannatai din na khalidi na fiya sannan kuma za a zama an wanzu a cikin ta an dawwama a cikin aljanna wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya zamanto ya tsarkake ai ta zahara min zunub ya zamanto ya tsarkaka daga zunubai ya ba Allah ya Allah ya ce hmm, wahayi zuwa ga shi musa alaihi salam anisir bi ibadi kai musa ka yi tafiya da bayina ai ba da zalika wallahu ta'ala ila musa to shikenan bayan an yi wannan zama da ake da wannan rana abin da ya faru ya faru zuwa wani lokaci to sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi musa ai ba da 20 bayan shekaru 20 au ba da 40 sana ko kuma bayan shekara 40 ai alal asali wannan shine abin da ya zama ya fi inganta kenan bayan shekara 40 da abin da ya faru na wannan zama da aka yi to sai Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa cewa ya tafi da bayinsa sa yi lailan min ardi misra da daddare daga kasar misra din nan ya fita daga misra ya tafi da su fadrib lahum lalle kai Musa ai ka sanya musu aibin darbi a saka da dukanka da sanda da za ka yi ka da kirwa ai tsarikan za ka sanya musu hanyoyin bilbari a cikin kogi ya basan wanda zai zama to ya bisan ai a bushe babu salama amara Allah bihi sai annabi Musa yayi abin da Allah ya umarce shi da shi kuwa ma ya basa Allah sai Allah ya kusar da kasa kamar rukin bahari sai ga shi Musa da sa suka wuce ta cikin ruwa haka Allah ya ce wannan bahru ne Musa da ke shi da sanda Allah zai tsaga muku hanyoyi a cikin ruwa zai busar da ƙasa ba komai zai zama kamar gumba ku wuce kai da mutanen ka gaba daya ku fita daga cikin misra lokaci yayi da Allah ya umarni annabi Musa ya fita daga cikin ƙasar misra da shi da banu Isra'ila su fita daga ƙasar gaba daya shi kenan ba annabi Musa sai ya haka da ya yi abin da Allah ya ce yana dukan bahunin da sandansa sai ga ku hanya ya fita bushashiya wanda ba ba alamar ruwa a wajen so haka sai annabi Musa suka zama sun wuce da shi ainihin mutanensa gaba daya amma rufin ba da suka wuce ta cikin ruwa la ta kafu garakan lallai karkaji ai tsoro ai la ta kafu an yadda ranka ka fir'auna kar ka ji tsoron fir'auna zai tarar da kai ya kai musa wala taksha kar kuma ka ji tsoron wato ai garkan garkan shine ba a ruwa garkan fir'auna ya same ka garkan ka nitse a cikin ruwa duk ka ji tsoro ba abin da zai kuma yawa fir'auna ba zai iya samun ka ba sannan kuma ba za ku nitse a cikin ruwan ba a gane shi ne dalilin da ya sa su mutanen annabi musa wani sa'ilin da suka fir'auna ya to suka ce ai sai ga annabi sa inna la mudrakun za su a ga fir'auna ya taho da mutanensa shi mutum miliyan ɗaya ne da wani abu suke tafiya da dandalinsa za su zo su tadda su sai a musa ya ce musu kalla inna ma iya rabbi sai hadiji ba haka ba ne ba zai sami mu kare shi duk abin da zai je zo zai za mu ce ba zai sami mu to wannan shine abin da Allah ya faɗa aka ba mu ba sai wato fir'aun da mutanensa sai suka biyo annabi musa da shi ma da mutanensa lamma asbaha su lokacin da suka waye gari da safe ai kare fir'aun bi jinu sai fir'aun da mutanensa suka fito ai suna da jama'an sa'id labu musa suna neman wato annabi musa da su ba ka shi yau kuma ne yau ma ka shi yau sai abin da sai abin da ya rufe su ya rufe su daga cikin koge ai ba a kenan sai Allah ya tsare su a cikin wannan ruwa gaba ɗaya sai Allah ya nisar da su wa dalla fir'aun qawmu sai ubangiji ya fitar da ainihin wato ah, sai fir'aun ya fitar da mutanansa bi du'aihim ila ibadi ibn ila ibadati saboda kiransu da yayi zuwa ga wai su bauta masa wa ma hada bai zama to ai ya shiryar da su ba da amu ilal dalal ya batar da su zuwa ya kira su zuwa ga bata wa ma da amu ilal hidaya bai kira su zuwa ga yin shirya ba sai halakar da su gaba daya hmm. ya firaki ne fir'auna ɗin nan mun tseratar da ku da halakar da shi da muka yi muka nutsar da shi a cikin ruwa a cikin kogi wa wa'adna kun jani bakuri sai muka yi muku wato wani wato alƙawari a gefen dutse muka yi muku wato wani wa'adi a gefen dutse aya al'aiman al'aiman wanda yake ta bangaren dama wani musa taurata lallai muka kira annabi musa za mu bashi a taurat da amadu biya domin yin aiki da wannan a taurat wani sunna alaikum almanna wassalwa sannan kuma muka saukar muku da tabaki na almanu almanu shine darba wato ka kira shi kamar wato wani irin wato sha'ani da ake saukarwa na kayan daɗi wanda shi shine suke ce da kuma abubuwa da ya shafi yan shila ga sassu haka ake saukar musu da shi kulomin tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada daga abin da muka zamanto mun ba ku arziki daga shi mun arzuta ku da shi na abinci almun'imi bihi alaikum wadanda muka muku zama mun muku ni'ima da shi a gare ku wala na gaufi kada ku zama kun ketare iyaka bi ne ni'mata bihi cewa ku kafurce da ni'imar da muke yi ku da shi ku bari isra'ila kada ku yi wannan kada ku yi wannan ni'ima ce muka ba ku na abinci na ni'ima daga gare mu to kar ke ta da iyaka kar ku girma kai zama to kun kafirce da wannan ba da muke bai hilla alaikum mughadabi lallai sai wato fushi na ya sauka tare da ku inda ma kafiruna bil da yanda kuka zama to kun kafirce da ni'ima da nayi muku yanzu da alaikum ghadabullahi tabaraka wa ta'ala Allah zai saukar muku da fishin Allah tabaraka wa ta'ala wa man ya Allah alaihi ghadabi kaga duk wanda ya zama to fushi na ya sauka a gare shi faqad hawa lallai wannan ya fada wuta sakata na wannan wannan ya zame ya fada cikin wuta Allah sun tuba mana shirki da yin shirka ne nan ni bi yawan gafara yawan shirkar su in suka tuba Allah ya ce zan gafarta musu amin sannan kuma suka yi imani wa hadalla suka zama sun ɗayanta tare wa amila salihan sannan kuma suka yi aiki kyawawa lil fardu wan nafl suka yi aikin farilla wato kuma suka yi aikin nafila gaba ɗaya, sun mahtada sannan kuma suka zama to sun ci gaba da tafiya suka shirya shirya a cikin suka ci gaba da tafiya a ciki istimrari alama kira a cikin tafiyar su da abin da aka ambata ba a sun yi aikin su tsaya ba a'a su ci gaba da tafiya akan wannan la tabaraka ta'ala wa adabil qur'ani liman jama'a hadhihi ashiya Allah ya yi alkawarin gafara ga wanda ya tara waɗannan abubuwa shine haka taba wa amana wa amila salihan sun da wanda ya tuba ya aiki mai kyau ya zan kuma to ya shiryu ya ci gaba da tafiya kan haka Allah ya ce to yi masa alkawarin gafara wa ma kan an qaumika ya Musa ya kai Musa Allah yana so kuma zai magana da Musa da kuma wato wata magana me yayi gaggawa da kai zuwa gaban mutanenka ya kai musa lamma talaba musa an taru saba'ina min khiyari lokacin da annabi musa ya ce to su nemi mutum saba'in daga cikin zababbun su su wani isra'ila annabi musa zai je munajati da su karban attaura dan su je su ji zancen allah dan su je su ji zancen allah yasa aka zaɓi mutum saba'in daga zababbun su daga manyan cikin su takaddama mu imamu shi musa shi zai gabatar da su don shi ne jagoran su gaba daya lamma wasala qabla kulli hadi lokacin da annabi Musa ya je miƙati din nan min janibi qul al ya je wajen ai ya khaɗaba hu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya magana da shi bi kauli da faɗin sa ma ajalaka an qaumika ya Musa ah ya Musa me yayi gaggawa zuwa ga gurin mutanenka libaji mi hadi hafiz taurati zuwa ga karɓar taura kai sai muka dinka kaso kai kadai kai kuma za ka zo da mutum saba'in da mutanen ka to ga shi kuma mun ga yanzu ka zo kai kai kadai menene gaggawanka da kai haka ya kai musa hmm. oh. suna nan tafe kan gurbin tafiya da ba su ma yanzu za su zo biyu annabi Musa yake gaya wa Allah eh, qala hum yi ibn qurbi ya tun suna kusa da ni ya gini suna nan zuwa a yanzu nan al'asiri ya bisa gurbin a yin sabuna wa a jirtu ya ka rabbi ni tarba ya ubangiji ni dai na yi gaggawa zuwa gare ka ne ai dan na nemiyar yadda. tahajjatu ilayka talban li mardatika na yi gaggawa da zuwa gare ka ne ya ubangiji dan da nemi yaddar ka abin da yasa kenan na yi gaggawa da baro su ni kuma na yau gaba qala ta'ala sai Allah ubangiji sai ce to ya kai Musa ma inna kalfatanna qawmaka min ba'di lalle haƙiƙa fitina ta tashi a bayan mutanenka bayan ka taho bayan ka taho akwai fitina da ta faru kaga fatanna qawmaka zaka ce mu fitintini mutanen ka min ba duka a bayan ka amma da aka tashi saboda lafazi zina ladabin hadara sai shi radala sai ce wata adbit na tun ba da ka kitina ta hayu ta faru a bayan ka kar a jingina wa Allah wani abun da yake mara kyau an gane kamar ne ladabi da yake na magana ga bayan Allah zuwa ga hadarar mutum eh karfatan na mu fitintinu za a ce amma saboda ladabi za ka ce a fitina ta faru kaga ba a ce Allah ya haifar da fitina eh karfatan na Allah ya ce ai waqa'at fitnatun baraka wato fitina ta faru a bayan ba da firakin fushi raja Musa fi qayatil ghadbi Musa ya koma a cikin matsanancin fushi asiban wanda yake shadidul husni mai tsananin bakin ciki kuma ga tsananin fushi ga bakin ciki kuma yana damunsa na abin da aka ce jama'a sun yi a bayan ya to munajati da Allah kala ya qaumi sai annabi Musa ga ya musu yace ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yanzu ko ubangiji bai muku wa'adi wa'adi kyakkyawa ba bai muku alƙawari alƙawari mai kyau ba ya annahu yu'tikum at-taurata cewa Allah zai baku at yanzu Allah ya gaya muku haka amma ina towa kuka kama wata dan mariki abin da ya fara gaya musu kenan a faqala alaikum al-ahad shin ko ko lokacin da ya muku tsaye muku tsayi muddata mufarakati a wai tsayin lokacin da na tafi na baku din nan kuna ganin lokacin ya muku tsayi ne ba za ku hakura a sauka muku da taurar ba har kuka je kuka kama mota dan malaki a baya na eh, am aratu an yahilla alaikum ghadabun ko ko kuna so ne ubangiji ya saukar da fushi daga gare shi eh min rabbikum shi bi duku cewa Allah ya sauka muku da wani mummunan bishi bi ibadatul hijri da bauta wa dan maraki da kuka yi fak talabtum mawidi kuka zama to kun saba alkawari na wa talabtum mujibali kuka zama kun bar abin da zai zo a bayana abin da yasa kuka yi haka kenan qalu ma aqlabna mau'idan bi malkina sai su mutanen musa suke ba shi amsa suka ce ai mu ba mu saba umarnin ka ba bi malakina ai bi kudratina a ba ga muna so muke wannan ba kai musa ba a san ranmu ba ai amurna ko kuma da umarnin mu a ba da wannan muka yi ba walakin rubilna auzaran sai suke ba shi labari mu ne ka san ai muna dauke da wadansu abubuwa a kalan masu nauyi muna ɗauke da wasu abubuwa masu nauyi min zinatul qaumi na daga cikin kayan adam mutane ayyukul yaqamu fir'auna shine wato kayan kwalliya na mutanen fir'auna ista'ara minhum banu isra'ila lokacin da banu isra'ila suka ari kayan ado na mutanen fir'auna bi illati qausin saboda wani biki da za su yi faban iya inda hum sai kayan adon ya zama a tare da mutanen annabi Musa lokacin kafin a halakar da fir'auna su banu isra'ila sun ari kayan ado sinarai da gwalagwalai da sauran kayan abubuwa masu tsada na kwalliya to da suka ara daga hannun mutanen fir'auna suka yi biki kafin a mayar da wannan kayan to sai kuma lokacin halakar da fir'auna ya yi sai kaya ya zauna tare da mutanen annabi musa wani isra'ila an gane to sai da wato wannan kayan kwalliyar kayan adadin gwalagwalan suna tare da su kenan bari isra'ila suna ba annabi musa labarin abin da ya faru bayan tafiyarsa har ya zama suna suka kai ga hoton dan maraki wanda sun ce ba a sarwan su bane ba kuma da ainihin umarnin su bane Musa Samiri wannan mutumi shine wanda ya tilasta musu ta yaya ya karɓi wannan kayan ado kayan kwalliya din nan gwalagwalan nan da zinarai da suke a tare da su to ne ya zama to ya karba to shi da da suke bashi labari a ai walakin na hudun na auzaran lallai mu muna dauke ai da wadansu kayayyaki masu masu nauyi wanda suke na na kayan mutanen fir'auna da muka hada da gurin su ai baka zabna ai tarana finnari sai muka zamanto sai muka jefa su a cikin wuta saboda shi Musa Samiri sai da zai kera musu dan maraki sai ce to zo da wannan kayan kayan karo kayan ado ya bura wuta sai ya ce ku zuba su a cikin wannan mutane ne to shine sai suka zamanto sai suka zuba ai bi amri samiri da umarnin shi samiri ba ka kadalika Allah ce to daga haka ne kama alkaina kamar da muka zama suke gaya masa cewa kamar yadda muka zuba namu a cikin wuta alkas samiri shi ma Musa samiri sai ya zuba nasa a cikin wuta ai ma ma'abu tare abin da yake tare da shi min yuli min na daga cikin kayan adan nan da yake tare da shi wa min turabil ladzi aqzamu min asri hafir farsu jibril da kuma abin da yake tare da shi na daga kasan kubatan dokin jibril shi musa samiri ya dangi kasa daga kubatan dokin jibril alayhi salam malaka jibril wannan kasan ko duk abin da aka saka aka zuwa to zai zama abin zai rayu ne saboda asrul hayati ne shi kasan kwakwatan jibrilu duk abin da ya taka to zai rayu ne akwai rayuwa a cikin wannan abu to shi musa samiri ya san haka to shi ne sai suke gaya masa a gaya annabi musa musa samiri bayan mun zuba kayan kwalliyar mu a wuta shi ma abin da yake sa ya zuba a ciki a cikin wuta ya narka sai ya ɗebi wannan ƙasan na kofatan dokin jibrilu to sai ya zuba a cikin wannan ɗan maraƙin da ya kera da hannunsa kenan to shine sai suke cewa ai alqas sabiri sai shi ma Musa sabiri ya jefa nasa fa akhraja lahum ijlan fa daga cikin wannan kayan karo da ya narka ai sai gashi ya fita musu da dan marake kasadan ai lahaman wa daman wato turidu kawai sai aka ga dan marake da aka kera da zinari da karfe ko na kayan karo sai aka ga kuma ya koma jini a nama da jini kamar wato dan maraki na ji a wajen to ne abin da ake yi da kaga kasadan na ko kuwa ai da wasu sautin ya suma yana da wani sauti da ake ji anik dan malikin yana kuka yana yin kuka irin da dan ta take a wajen to in kalaba kadalika bi sababi turabil ladhi asal alhaya so saboda haka take sai ya juya saboda sababin wannan kasan da yake akwai asrul hayati gurbin rayuwa a cikin kasan to kokotan jibril fi ma yuda fi fidi abin da ya zamanto ya sanya a cikin bakinsa wa wada'ahu ya zamanto ya sanya masa ba da saukar fi fammihi bayan ya kera shi kuma sai ya watsa kasan a cikin bakinsa faƙalu sai su suka faɗa ai ai samiri sai suka ce ai samiri shi musa samiri wa ba'ihi shi da mutanen sai suka ce ha za ila hukumu wannan shine ai ubangijin ku wa ilahu musa fa nasi kuma shine ubangijin musa amma musa ya manta nasiya musa rabbahu musa ya manta ubangijinsa ne wa zahaba yatlabu gashi can ya tafi da neman Allah amma ga Allah ana ai wannan shine abin da shi musa samiri ya faɗa da shi mutanensa to abin da ya faru anan shi musa samiri wato mahaifiyarsa wata mata ce ta ne ta shi cikin shege shi ba shi da uba shige shege aka yi ta je ta yi zina ta ɗau cikinsa da ta yi cikinsa sai ta tafi da shi a bayan ta haifi cikin to sai ta ke tsoron abin da zai faru da ita na daga abin kunya to sai ta ɗau wannan ɗan jariri nata sai ta tafi can bayan gari ta shiga jeji sai ta je ta samu wato wani kogo sai ta jefa shi a cikin kogon da ta jefa shi a cikin kogon sai ta tafiyar ta gida ita manufanta ya halaka kenan ita ta je kamar ta jefar da shi kenan to tana tafiya sai Allah ya wa jibrilu wato umarni cewa jibrilu ga wancan jaririn ka je ka rene shi so da haka sai ya zama to jibrilu shi yake zuwa yake renan musa sami duk abin da musa sami yake bukata jibrilu shi yake zuwa yake kawo masa tun yana jariri ya shayar da shi irin nonon mahaifiya ya shayar da shi ruwa duk abin da yake bukata jibrilu yake masa so da haka shi musa samiri ya tashi yana ganin jibrilu sun haka sai ya to duk lokacin da musa samiri zai ga jibrilu a lokuta jibrilu yana tuhowa akan doki shi kuma dokin jibrilu shi ne wanda aka yi masa sufa na cewa wato shi ne farsul haya wato ita rayuwa da muke gani an yi ta da siffar doki ita kuma mutuwa an yi ta da siffar bambu haka allah ya tsara su ita mutuwa da siffar bambu take shi kuma doki eh, da doki shi kuma siffar rayuwa to a haka yake to duk lokacin da jibril zai hau wannan doki in zai yi wani abu muhimmi to sai ya hau doki so haka in ya hau dokin in ya taka gurin sai shi musa sami sai ya ga duk inda dokin jibril ya taka to sai ga wajen yana motsi gun yana rayuwa to sai shi musa sami sai ya gane lallai wannan wajen inda jibril yake takawa to akwai rayuwa a wajen to da ya tashi zai wannan lalata ya girma yana cikin mutanen annabi musa to shi kenan kawai sai ya zama duk lokacin da yake so zai wani abu sai ya daiki wannan kasar ta kofatan dokin turinu sai ya wani abu da ita yana wasa da ita yana sarrafa ta to da ya zai kera wannan dan maraki kawai sai ɗibi wannan kasan na kofatan dokin jibrilu sai ya zuba cikin bakin dan maraki to kawai shi kenan dan maraki sai ya tashi aka ga dan mariki da suka kera a gaban su banu isra'ila a gaban su aka kera da kayan kwalliyan su balle su ce wani ne ya kawo musu kuma suka ga take kawai ya buɗe baki yana kuka to shikenan sai Musa Sabiri da manyan mutanensa da suka ce to kun ga Allah da shi Musa ya tafi nema ai wannan shine ubangijin nan wannan shine ubangijin Musa da ya tafi neman sa so da haka wannan dalilin da yasa ainihin shi Musa Samiri ya batar da mutanen sa kenan lokacin da Annabi Musa ya dawo sai ya zo ya ga abin da ya gani yana zuwa ya halifantar da dan uwansa Annabi Harun ko aka kulufu ne fi kaumi ko Ba ta tabi sabila musidin yau ba kai Haruna ga kanan zan tafi in je kafin fito ga mutane na nan maganu Isra'ila ka kula da su kar ka yadda ka bi hanyar da suka bi to Annabi Musa da Allah ya gaya masa cewa ga abin da ya faru an fara bautar dan marigi a bayan ka annabi Musa yana dawowa yana zuwa kawai sai zai samu annabi Haruna dan uwansa kenan to sai ya kama gemu annabi Haruna da hannun hagu ya kama gashinsa da hannun dama shi annabi Musa ya rike ya da karfi haka yana jijjiga shi ya jirrudu ilai yana jawo shi sa. ya ce ya kai haruna ka ga abin aka abin da na ce kai ga abin da mutane suka a baya me yasa kamar suka yi haka me yasa ba za ka yi abin da na yi ba cewa ka yaƙe su in suka zo za su yi wannan ka yaƙe su kuma ka kore su daga abin da suka yi kuma daga nan ka gudo ka wasu ka biyo bayana wanda shi abin da ya faru shi ne Allah yake ba mu labari za mu ci gaba da kisan shi sakan alheri mu je har irin abin da Allah ya na halakar da shi kafin ya halaka mu ji irin abin da Allah ya bai da shi wanda sai da yawa gari shi ba ya ke zuwa mutane ta ba su ba a taba shi ba ya taba mutane yadda ake gudun shi ma haka yake gudun mutane don in ya taba mutane da ya taba mutum mutum sai ya fara wani zazzabi mai zafi kan mutum zai mutu a take abu to kuma shi ma musa sami sai ya ji wannan zazzabin take sai haka haka yake ji yana gudun mutane ana gudun sa ƙarshe da haka yake tafi sai sai zazzago har ya je fada ainihin a can a bayan gari a daji inda Allah ya raka da shi Allah ya karatu mu na gobe za mu ci gaba da bayani da wannan qadiya ta faru da Musa da dan Haruna da kuma jama'a da Musa Samiri insha Allah a barka Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokaci sallallahu alaihi wasallam amin amin